الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله maraice na مريتينا sha ɗaya ga watan zulqaida ko zulqa'ada a shekara ta 1437 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan takwas a shekara ta shida miladiya a yau muke dawowa hutu a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun tafsirin alkur'ani mai girma bayan hutu na azumi da muka tafi da kuma ƙaramar sallah a yau allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara sake haɗuwar mu a wannan bugire fatan mu da abin da muka gabatar na ibadoji a wannan lokaci da wanda suka gabata allah maɗaukakin sarki ya sa su zama karɓaɓɓe kurakuran da muka yi ubangiji subhanahu wata'ala ya yafe mana idan ban manta ba darasinmu na ƙarshe mun fara karatu cikin suratul mumtahana mun karanta aya ta ɗaya a cikin surar muka tsaya a ƙarshen aya ta biyu Faɗin Allah maɗaukakin sarki in yasqafukum يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم wa بالسوء وودوا لو Haka ne. da haka za mu tashi aya ta uku lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wannan kuma shine karatun mu na biyu a cikin sura mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير Allah madaukakin sarki ce lan tanfa'akum arhamukum lalle ku sani dangantakar ku ba za ta amfane ku ba lafazin arham jam'i ne na rahim rahim shine dangin mutum amma ta ɓangaren mahaifiyarsa ubangiji ya ce wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah inna allah bi kulli shay'in alim wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din من المهاجرين والمؤمنين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا أكن شيء أولو الأرحام أكن شيء كما ذوي الأرحام سنن كما أكن أرحام da haka malamai suka ce asalin kalmar a larabci ana kawo ta ne mudab da mudafin ilaihi ko a ce ulul arhami kamar yadda ayoyi guda biyu suka yi magana ƙarshen suratul anfali da kuma cikin suratul ahzab wa ulul arhami wa ulul arhami kuma akan ce zawul arhami kaga ko ulu ko zawu duk dai mudafin ne arham sai ya zama shine mudafin ilaihi to amma anan ubangiji subhanahu wataala ya cire mudafin din kawai sai ya kawo mudafin ilaihi din lan tanfa'akum arhamukum ku sani dangantakarku ba za ta amfana muku komai ba ba za ta tsinana muku komai ba a wajen ubangiji subhanahu wata'ala kuma musamman dangantakar ma wacce aka ga ta fi amfani din ita ce dangantakar wajen mahaifiya an gane ko domin idan an haɗa tsakanin dangin uba da dangin uwa tsakani da Allah dangin uwa sun fi tausayi dangin uwa sun fi wa wa wainiya. shi yasa annabi musa da shi da ɗan uwansa haruna uwansu ɗaya ubansu ɗaya amma lokacin da matsala ta faru tsakaninsu musa yake so ya wa ɗan uwansa haruna magiya don ya tausaya masa ya ji kansa ya sassauta masa sai ya manta da ɓangaren uba sai ya gaya masa ɓangaren uwa ya ce ya bi na umma la ta akuz bi lihiyati wala bi ra'asi ya bina umma innal qawma stada'afuni wa kadu an yace ya kai dan uwata alhalin kuma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya me yasa bai ce ba ya kai dan ubana saboda tausayi bangaren uwa sun fi da ka ya taɓa masa ɓangaren tausayin ne domin yana da bukatar ya tausaya masa malamai suka ce wannan baya nuna cewa uwa kaɗai suka hada banda uba a'a uwarsu ɗaya ubansu ɗaya an gane ko shi yasa ma a Hausa Bahaushe yana da wani abu na ban mamaki wanda yake nuna haka a aikace Ɗan uwanka mana wanda ya fi tausaya maka baka taɓa jin kalmar mugunta an jingina ta ga bangaren kuwa amma ana jingina kalmar mugunta ga bangaren wa uba sai ka ji idan yan uwa suna faɗa a ce ai akwai yan ubanci ba a ce akwai yan uwacci an gane ko da haka ubangiji madaukakin sarki ce to dangin naku wanda kuka fi jin suna tausaya muku ɗan wanda ko shakka babu sun fi tausayin to a lahira tausayin nasu ba zai tsina na muku komai ba ina kuma ga ɓangaren da daman ba masu tausayin ba ne ba lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum daidai da faɗin Allah madaukakin sarki yawma yafiru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني ranar da mutum zai gudu ya bar dan uwansa ya gudu ya bar matarsa ya gudu ya bar ɗansa ya gudu ya bar dukkanin waɗansu mukarrabansa masu take masa baya a duniya domin kowa ta kansa yake kaga ranar dangantaka ba za ta yi amfani ba fa idza nukita fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu idan aka yi busa a cikin kaho babu batun dangantaka babu batun wane baban wane ne babu batun wance surukar wance ce babu batun wane wan wane ne wane kanin wane ne duk an manta da wannan kowa ta kansa yake yi da haka Allah madaukakin sarki yana tunatar da mu wannan dan mu shiga taitaye mu ranar lahira rana ce babba rana ce wacce al'amarin ta ya sha kan kowa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace za a tashi mutane tsirara haihuwa uwarsu duk kaciya ta warware ta koma yadda take mazansu da matansu a cakuɗe da juna masu mulki da wanda ake mulka masu gida da yaran gida maza da mata surukai da waɗanda ake wasu rukuta duk a cakuɗe na aisha ta ce ya ma'aikin Allah ya zabi da surukanmu a duniya muna jin nauyin mu haɗa ido da su amma kuma a lahira a tashe mu tsirara ga mu ga su Allah ya ce Aisha al'amarin lahira ya fi ƙarfin haka ba wanda ma yake tuna wake gefe na wake kusa da ni me matsayinsa a waje na kowa ta kansa yake lan akum arhamu to malamai suka ce me hikimar da yasa ubangiji ya amfani da wannan kalmar anan yace dangin ku ta bangaren uwa ba za su amfana da ku komai ba a lahira suka ce wannan yana da alaka da farkon surar domin farkon suran ga wanda yake tare da mu ya san cewa ana magana ne akan Hatib ibn Abi Balta'a mutumin da ya rubuta wa mutanen maka wasiƙa a ɓoye ya sa wata mata ta tafi ta je ta kai musu yana fallasa musu asirin annabi sallallahu alaihi wasallam na kan cewa zai zo makka wanda Allah ya ɓoye wa mutanen maka asirin annabi na cewa zai zo gare su ba wani ɗan leƙen asiri da ya samu labari sakamakon addu'ar da annabi wanda duk mun karanta a wancan lokaci da annabi ya yi yunkurin zai je fatuhu makka ya yi addu'a ya ce Allah ka ɓoye musu labari na kar su ji labarin na taho kar su wani shiri su wani kintsi sai dai su wayi gari kawai su ganni gani a kofar su ta yadda ba su da yadda suka iya sai dai su yi saranda to amma tare da haka Hatib ibn Abi Balta'a ya rubuta wasiƙa a boye yasa a je a kai musu a gaya musu wanda shi dalilin sa kamar yadda mun ka faɗa a wancan lokaci shine mahaifiyarsa tana can da sauran ƴan uwansa kannansa da yayyansa cikin kunci a makka mutanen makka suna gallaza musu to da haka yana so wa mutanen maka wata bajinta wacce za su kalli wannan bajintar da ya musu su rinka sauƙaƙa wa mahaifiyarsa da ‘yan uwansa wanda kuma a ƙarshe da aka kamo ita wannan mata aka binciko wasiƙa aka gani bayan Allah ya labarta wa manzansa sallallahu alaihi wasallam annabi ya tambaye shi me yasa kai haka yace wallahi ba ridda ne ba ba kuma na fi son su bane a kanka duk mutanen da suke tare da kai a nan a Madina yawancinsu suna da masu kula da 'yan uwansu da dukiyoyinsu a makka da ka ba sa cikin damuwa amma ni na taho makka na baro ta na baro mahaifiyata da sauran 'yan uwana ƙanana ban bar musu wata dukiya ba na, a ce suna kallon wannan dukiya suna rangwanta wa 'yan uwana wanda su al'adar mutanen makka duk wanda ya hijira daga makka ya tafi madina sukan gaje duk abin da ya bari sannan idan yana da wasu 'yan uwa raunana ai ta gallaza musu azaba a madadinsa irin abin da ake cewa haushin kaza huce kan dami to da haka sai yake so yayi dan abin da zai samu sauki dan a rinka sauƙaƙa wa mahaifiyarsa to kaga mahaifiya da sauran 'yan uwa da suka danganci ta bangaren ta sune ai ulul arhami ko to sai Allah yake cewa lan tanfa'akum arhamakum ku sani wannan dangin naku mahaifiya da ire-irenta da 'yan uwanku da suka alakanta ku da ita ko ta alakanta ku da su ku sani a ranar lahira ba za su tsina tsinana muku komai ba abin da kadai zai amfane ku shine ku tsaya ku bi Allah ku tsaya ku yi addini kai tsaye ku tsaya ku yi abin da Allah madaukakin sarki yake so kuma ku bar abin da baya so to sannan sai Allah yake wala auladukum haka nan ma kuma ƴaƴanku tare da cewa ƴaƴa sun fi me sun fi ulul arhami kusanci ga mutum amma anan an gabatar da ulul arhami akan ƴaƴa malamai suka ce hikimar kawai dan magana ta fi alaka da ulul arhami din duba zuwa ga kissar hatib ibn abi balta'ata amma asali shine ƴaƴan mutum ai sun fi kusanci gare shi sama da me ƴan uwansa na wajen uwa domin gado zai nuna maka haka duk wanda yake tare wani ya hana masa cin gado to ya nuna shi wannan din ya fi wanda aka tare kusanci ga wanda za a gada yanzu idan mutum yana da ƴaƴa kuma yana da ɗan uwa wanda suka haɗa uwa ko suka haɗa uwa ma da uba ɗaya shin wannan zai ci gado a madadin 'ya'ya? hasali ma inda 'ya'ya za su kare wannan ba za su bar shi ya ci gado ba kaga kenan ƴaƴan sun fi kusanci akan wancan to amma kuma anan an gabatar da su wa'ancan akan 'ya'ya din kamar yadda ya tabbata cikin hadisi a wani lokaci annabi kuma yakan gabatar da ƴaƴa akan wa'ancan dan ya nuna 'ya'yan sun fi kusanci sama da wa'ancan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi sannan yace wa walidihi wan a ajma'in dayan ku baya taba zamowa cikakken mumini sai ya fi so na sama da ƴaƴan da ya haifa da kuma iyayensa da ma dukkanin sauran mutane baki daya da haka iyayenku ba za su amfane ku da komai ba in ba ku ba Allah ba ƴaƴanku ma ba za su amfane ku da komai ba in ba ku ba Allah ba mala yace al mushrikuna ana nufin in sun zama mushrikai amma idan sun zama muminai wasu malamai suna ganin za su amfane ka shine amfani ta fuskar ceto ko ta fuskar ɗaukaka matsayi kamar yadda Allah ya faɗa cikin ayat suratul turi wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay da haka mala yace alladhina li ajlihim asrartumul mawaddata ana nufin mushrikai wanda dan su ne kuke koya asiri ku je ku bayyanar ga waɗansu kafirai makiya Allah don su san sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ku sani irin waɗannan ba za su amfane ku da komai ba bainakum wa bainahum tsakanin ku da su tsama'an dan tsammanin an yafazukum su tsare ku fihim game da sha'anin dangin ku makusanta da haka fala yanfa'unakum min al'azab ba za su amfana muku komai ba gaburan azaba ba. Lafiyar duniya ko a duniya wa la fil ko a lahira yawmal qiyamati yafsilu bainakum kuma ku sani a ranar lahira Allah zai raba tsakaninku da su al-imam ibnu kasir yace kalmar yafsilu anan ma'anarta shine Yufarriko. kalmar yafsilu tana da ma'ana guda biyu a Kur'ani, ko dai ta zo da ma'anar raba tsakanin wani da wani ko ta zo da ma'anar hukunci tsakanin wani da wani wanda shi kansa hukunci kamar rabawa ne domin wani ne da wani suke gaddama sai ka shiga tsakani ka raba ka nuna ga mai gaskiya ga mara gaskiya kaga ka raba gaddama da haka shi yasa ranar lahira Allah ai ya kira ta da suna yawmal fasli inna yawmal fasli kana miqatan inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in an gane ko yawmal fasli ranar hukunci ko yawmal fasli ranar rabuwa ranar da za a raba ɗa da uba a raba uba da ɗa a raba miji da mata a raba wane da wani, a raba dukkanin masu husuma tsakaninsu da juna a raba muminai da kafirai wa mutazul yawma ayyuhal mujrimun a raba tsakanin yan wuta da yan aljanna yan wuta safa wuta yan aljanna safa aljanna da haka Allah ya ce yawmal qiyamati yafsilu bainakum a ranar lahira Allah zai raba tsakaninku mala ya ce ai Allahu bil bina'i lil fa'ili idan ka karanta yafsilu bainakum to fa'ilin sai zama Allahu walil maf'uli idan kuma ka karanta bina'an lil maf'uli yawmal qiyamati yufsalu bainakum a qira'an nafi'u yawmal qiyamati ku sani a ranar lahira ne yufsalu za a rarrabe bainakum tsakaninku ai bainakum wa bainahum tsakanin ku da su fatakununa fil janna ku ku zamo a cikin aljanna wa hum fi jumlatil kuffari fin su kuma dangin ku da basu imani irin yadda kuka ba za su zamo cikin tawagar kafirai wanda za a sa su a wuta Allah ya tsare mu wallahu bima na basir kuma lallai Allah mai gani ne da dukkan abin da bayinsa suke aikatawa الله يجيب قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إنا برآء عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم الله يتي قد لكم أسوة حسنة للي أبن كوي كيكاوا يا كسنشي أغريكم kalmar uswa ana karanta ta bi hamza a ce uswa ana kuma karanta ta bi kasril hamza a ce iswa malamai suka ce daidai ma'anarta da kuduwa abin koyi sawa'an abun koyi nan mai kyau ko abin koyi mara kyau za a ce asa aswahu bi ma'ana iqtada bihi ko iqtafa asarahu dan haka idan kana koyi da abu sai zama uswatan laka sawa'an koyin nan nagari ko koyi mummuna Allah madaukakin sarki ce lallai abun koyi ya tabbata gare ku malai ce bi dhammil hamzati wa quri'a bi kasriha da yiwa alhamza dhamma ko da kasra ko uswa ko iswa fi aini, fil aini. a wajaje guda biyu da suka zo a cikin surar nan shine waje na farko qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim can gaba kuma zai sake maimaituwa لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله غني هو الغني الحميد a wajaje guda biyu in ka karanta uswa daidai ne in ka karanta iswa ma daidai ne malai ce kudwa abin nufi shine abin koyi hasanatun kuma mai kyau fi ibrahima game da sha'anin ibrahim ai bihi ku yi koyi da shi kaulan a wajen faɗa wa fi'lan da kuma a wajen aiki annabi ibrahim alaihi salatu wassalam abun koyi ne rayuwarsa a bar kwaikwayo ce ga dukkanin musulmi ga dukkanin mai imani musamman game da sha'anin tauhidi wanda shine shugaban masu tauhidi ubangiji subhanahu ta'ala ya ce qul sadaqallahu fattabi'u millata ibrahima hanifan wama kana minal mushrikin kuma yace thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin lallai manzo Allah ma an umarce shi da ya bi tafarkin annabi Ibrahim kamar yadda al'ummar sama aka umarce su da su bi tafarkin annabi Ibrahim da haka Allah lallai abun koyi ya tabbata gare ku mai kyau fi Ibrahim game da sha'anin Ibrahim والذين معه da waɗanda suke tare da shi minan mu'minina na mu'minan zamanin sa idh qalu yayin da suka faɗa li ga mutanen su suka ce inna bura'a minkum mu kan mun yi tawaye gare ku mu babu mu babu ku mu ma raba gari da mu da ku labazin bura'a jam'i ne na bari kamar جمع jam'insa shine zurafa an gane ko ma'ana kyakkyawan abin koyi ya tabbata gare ku ga annabi ibrahim cikin tawayen da ibrahim ya yi da shi da muminan zamaninsa ga kafiran zamaninsu wannan shine abin da allah yake so mu yi koyi annabi ibrahim ya kasance mumini na kwarai kuma ya kasance mai tawaye ga dukkanin wanda ba mumini ba mai bayyanar da gaba da kiyayya ga dukkan wanda ba musulmi ba kamar yadda hakan ya faɗa ko ya zo cikin ayoyi da yawa na alƙur'ani. idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi inni bara'un mimma ta'budun yayin da ibrahim ya faɗawa wa mutanensa da babansa har a cikin su yace ni ku sani bara'un dan tawaye ne mimma ta'buduna ga abin da kuke bautatawa sai yace illal ladhi fatarani fa innahu sayahdi kadai wanda na yadda da shi in bi shi in sallama masa in miƙa wuya gare shi shine wanda ya halicce ni wanda kuma ina da tabbacin cewa shi zai shiryar da ni Allah ya ce wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un kuma wannan kalma ta zamo wanzazziyar kalma fi aqibihi ta biyo baya a tarihin annabi Ibrahim akai ta nanata ta akai ta faɗarta akai ta jaddada ta da nan nagata ga mutanen ta hanyar annabawan da Allah yake turowa suna daɗa faɗarta bayan shi kansa Ibrahim din ya shuɗe hikimar Allah la'allahum yarji'una dan mutane su ji su dawo kan barki madaidaici da haka Allah madaukakin sarki ce lalle wannan abu da Ibrahim yayi babban aboki abun koyi ne kuma abun koyi mai kyau ga dukkanin mumini na kwarai ga dukkan wanda yake son ya bi turba wacce take madaidaiciya a wata ayar Allah madaukakin sarki ce ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم ورب قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين watallahi la na asnamakum ba'da an tuwallu mudbiri a wata ayar yace iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين da haka annabi ibrahim ya yi ta maimaita ko ya yi ta jaddada tawayensa da fito na fitansa game da dukkanin wani abin bauta wanda ba Allah ba tsakaninsa da mutanensa kuma har da mahaifinsa a ciki da haka Allah maɗaukakin sarki ce lallai abin koyi ya tabbata gare mu cikin wannan gwagwarmaya ta annabi Ibrahim mu ma in mun samu kanmu a cikin irin halin da ya samu kansa a ciki to mi koyi da shi annabi Ibrahim ya samu kansa a tsaka mai wuya mahaifinsa mushriki dukkan mutanen garin su mushrikai shi kadai ne mai tauhidi shi kadai ne yadda abautawa Allah daya aka yi ta ɗauki ba daɗi aka yi ta sa ko kasa kasi iyayensa suna ƙoƙarin su ja shi zuwa ga bautar wani Allah shi ma yana kokarin ya ja su zuwa ga bautar Allah iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yusir wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ka fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abu ya abati la ta'budu shaytana inna shaytana kana lirrahmani asiya ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min arrahmani fatakuna lishaytani waliya qala aragibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya daka haka akai ta ɗauki ba dadi to daka idan kai ma ka samu kanka irin wannan tsaka mai wuya mahaifinka baya kan turba madaidaiciya ko Allah shi ba ma musulmin bane kwata-kwata kamar yadda annabi ibrahim ya samu kansa to sai ka ɗauki rayuwar annabi ibrahim ɗari bisa ɗari sai ta zame maka abin koyi ya ibrahim ya mu'amalanci mahaifinsa a irin wannan yanayi mahaifin yana kokarin ya tirsasa shi shi kuma yana kokarin ya ja shi ta hanyar nasiha da ladabi da biyayya da kwantar da kai yana cewa a ragibin anta an alihati ya ibrahim la in tantahi la arjumannak wa maliya shi kuma yana salamun alaika sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya sadaka ubangiji subhanahu ta'ala yace wa wasayna al insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al masir wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa sai yace wattabi sabila man anaba ilayya sabila man anaba ilai ana nufin tafarkin irin Ibrahim wajen gwagwarmaya da iyaye a lokacin da ba su fahimci daidai ba kai kuma ka fahimci daidai ba kuma dole sai wai akan magana shirka da musulunci ba wani mahaifin naka musulmi ne ɗari bisa ɗari a musulunci ya haife ka wata tattaunawa za ta shiga tsakaninka da shi tabbas ka fi shi gaskiya domin ba inda aka ce dan ka haifi mutum kullum sai ka fi shi gaskiya ba sharaɗi ba ne yau da dama ɗaya kan fi ubansa gaskiya a wani wajen to amma idan ɗaya fi ubansa gaskiya shin zakalkalewa zai yi da ta da jijiyar wuya shi shine mai gaskiya a'a ka sani cewa mu'amalarka da mahaifinka ko da a ce shi yana kan rashin daidai kai kana kan daidai ta bambanta da mu'amala ka fa da abokinka ta bambanta da mu'amala ka da sa'anka mu'amala ka da wani wanda yake tsakanin kai da shi ba wai ubantaka bace da ɗantaka ta haɗa ku da haka Allah subhanahu wataala ya ce ga abun koyi nan gare ku cikin rayuwar Ibrahim idan iyaye suka ce sai an yi ba daidai ba alhalin kai ka fahimci daidai kar ka bi su wa in jahadaka li tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma amma kuma dan baka bi su akan kuskure ba baya nufin kai musu rashin kunya ka fiffike musu wuya ka rinka musu tsageranci ka ƙi musu kyautayi irin na yau da gobe mahaifinka ko shirka yake yi in ya ce na zo in aike ka waje kaza dole ne ka je aikensa wani zo ka yi mun aiki kaza dole ne kai masa ba na abu kaza na kuɗin da Allah ya hore ma dole ka bashi matukar ka san waɗannan abubuwan ba na saba wa Allah bane ba kuma zai yi amfani da su ba ne wajen saƙon Allah da haka ubangiji subhanahu Ala ya koyar da mu wannan da haka yake mu bi tafarkin waɗanda suka komo gare shi shine annabi Ibrahim dan Allah yake inna Ibrahim la halimun awwahum munibun shine kuma yace wata bi sabila man anaba ilayya da annabi ibrahim ya zama abun koyi ga al'umma ya zama abun koyi ga dukkan wanda ya zo bayansa yana daga cikin mizar da allah subhanahu wata'ala ya masa dukkan wani annabi da ya zo bayansa ɗansa ne dukkan wani annabi da aka yi bayan ibrahim to yana da tsatso na ibrahim a jikinsa yana da jini na ibrahim a jikinsa hatta annabi isa wanda bai da uba sai uwa malamai suka ce ya ɗosani jinin ibrahim ta ɓangaren uwarsa to ballantana kuma waɗanda suke da uwa da uba wani zaka ga ta wajen uwar ya ɗosana ta wajen uban ma ya ɗosana wani kuma ya ɗosana ta wajen uba wani kuma ya ɗosana ta wajen uwa wannan miza ce da daraja da martaba da Allah ya wa ibrahim shi yasa ake masa lakabi da abul anbiya uban annabawa tun daga ƴaƴansa na tsatsansa da ya haifa an samu annabawa a ciki Ibrahim Isma'ila da Ishaqa ishaqa ya tashi ya haifi 'ya'ya guda goma sha biyu wanda wasu malamai suka ce eh, ya haifi yaqub kai yaqub ya tashi ya haifi 'ya'ya goma sha biyu wanda wasu malaman suka ce dukkan annabawa ne wanda akwai yusuf a cikin su ko an yi jayayya akan annabtar sauran yusuf kan tabbas annabi ne kuma jika ne na ibrahim alaihi salatu wassalam wanda ta tsatsan yusuf aka samu su musa su haruna su sulaiman su dawud duk sun fita ne ta tsatsan yusuf to sannan ta bangaren isma'il kuma aka yi ta samun annabawa amma dai gagarumi wanda aka samu a cikinsu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda dukkan wani annabi da ka sani balarabe to tsatsan isma'il ne amma wane ne ɗaya tankar da dubu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa in an yi magana sa sai danne dukkan sauran ba wai dan cewa shi kadai ne annabi ta tsatsan isma'ila ba domin malamai suka ce annabi shu'aib balarabe ne mutumin kasar yaman ne annabi hud balarabe ne mutumin kasar yaman ne annabi salihu balarabe ne mutumin kasar yaman ne da haka wannan dukkaninsu suna da jini na larabawa wanda kuma ismail yana da dangantuwa izuwa gare su ko suna da dangantuwa izuwa gare shi amma dai kasantuwar an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki sai ya zama sawun giwa ya take na raƙumi in an faɗe shi ma ba sai an faɗi kowa ba ma'ana shi kaɗai ma gayya sallallahu alaihi wasallam to da haka ya'yan uwa wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yake kiran mu zuwa gare shi kwaikwayon annabi Ibrahim to shin wannan kwaikwayon kwaikwayo ne mutlaq ko muqayyad at-ta'assi bi Ibrahim hal huwa ta'assin mutlaqun am ta'assin muqayyad shin koyi da Ibrahim cikin komai da komai ko a cikin wani dan abu kadai Allah yake so ya buga mana misali ya ce a iya nan mai koyi da Ibrahim malamai suka ce ko shakka babu ba a cikin komai ake koyi da Ibrahim ba a cikin ɗan abin da Allah ya gaya mana na labarin gwagwarmayarsa tsakaninsa da mutanensa da mahaifinsa a nan kaɗai Allah ya ce mi koyi da shi amma akwai abubuwa da yawa da suka bambanta tsakanin mu da shi shari'arsa daban tamu daban shi yasa ma munasabar da ta sa Allah ya ce fi Ibrahim sai ya ce iz qalu liqaumihim wallazina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna bara'u minkum wa mimma ta'budun abinda zai daɗa nuna maka haka ka gane irin makamanciyar wannan ayar ta zo game da sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen umarni da ai koyi da shi a cikin suratul ahzab amma shi ba ai masa kaidi ba aka ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira ba a ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun iz qala kaza kaza kaza kaza ba domin laqad kana lakum fi rasulillah hakika abun koyi ya tabbata gare ku cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin cikin komai nasa fi kulli sagiratin wa kabira a cikin aqida da ibada da mu'amala da komai da komai manzo Allah abun koyin mu ne amma shi ko Ibrahim koyin da zamu da shi kadai a cikin gwagwarmaya ne tsakanin shi da mahaifinsa da shi da mutanansa game da sha'anin tauhidi da shirka amma a auratayya ba ruwanka da shari'ar Ibrahim a kasuwanci ba ruwanka da shari'ar Ibrahim a zama da makoci ba ruwanka da shari'ar Ibrahim domin li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja domin shari'ar da ta dace da wannan zamanin ba za ta dace da wancan zamanin ba shari'ar da ta dace da wancan zamanin ba za ta dace da wannan zamanin ba akwai abubuwa da yawa da Allah ya shar'anta wa annabawan da suka gabata mu a yanzu waɗannan abubuwan ba za su dace da mu ba ba a shar'anta mana su ba ina fata an gane wannan duk da cewa waɗansu malamai suna ganin cewa duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari game da al'amarin wata al'umma a cikin Qur'ani to kamar umarni yake gare mu da mai koyi da su wanda a ƙarƙashin wannan ayar da ire-iren ta wasu malaman usulul fiqh ko malaman usulul fiqh suka fitar da ka'idar shar'u man qablana yakunu shar'an lana shari'ar waɗanda suka gabace mu shin shari'an mu ce mu ma malamai suka yi magana guda uku suka ce akwai shari'ar waɗanda suka gabace mu qur'ani ya faɗe ta sannan kuma mu ma a shari'ar mu kuma an nuna cewa mu bi wannan tsarin suka ce kamar irin wannan misalin gwagwarmaya ta fuskar mu'amalantar iyaye a lokacin da ba su fahimci gaskiya ba shari'ar annabi ibrahim ta yi koyi akan wannan kuma mu ma a shari'ar mu haka abin yake ba a samu canji ba Daka haka anan shar'u man qablana yakunu shar'an lana shari'ar wanda suka gabace mu ta yi daidai da shari'ar mu babu bambanci amma akwai shari'ar waɗanda suka gabace mu wanda mu a shari'ar mu kwata-kwata ba a umarce mu da wannan ba kamar me suka ce kamar hana yin su ranar asabar ولقد علمتم الذين أتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خافين الله يقول إنما جئ إلى السبت على الذين اختلفوا فيه kaga mu yanzu ba za ka zo ka ce wa mutane kar su yi su ranar asabar ba ko kar su yi wani aiki ranar asabar ba wannan ba shari'ar mu bace amma shari'ar wanda suka gabace mu yin hakan ma laifi ne mutum ya fita aiki asabar sai Allah ya masa azaba sakamakon aiki da suke yi ranar asabar Allah ya mai da su birarruka saboda ya hana musu aiki ranar asabar dole ranar asabar ka huta ko ka gaji ko baka gaji ba amma mu aka soke wannan a shari'ar mu to sannan akwai abubuwan da aka shar'anta a shari'o'in da suka gabace mu mu a shari'ar mu ma kwata-kwata ta aka yi karmi an hana mu ba wai ba a ma shar'anta hana mu ma aka yi karmi kamar misali a shari'ar annabi yaqub alaihi salam ya auri ƴaƴa biyu ya da kanwa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya amma a shari'ar mu Allah ya hana mu haka wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf kada ku yadda yanzu ku haɗa tsakanin ya da kanwa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya a lokaci guda a ƙarƙashin igiyar auren miji guda illa ma qad salafa ai lakin ma qad salafa shuri'a lahum sai dai wanda suka gabata su an shar'anta musu suna yin haka amma mu ba a shar'anta mana ba da haka malamai suka ce idan aka gaya maka wani labari na wani annabi ko wata al'umma a qur'ani sai ka kalle shi da kyau idan shari'ar mu ta ce ayi wannan ya zama shari'ar jiya kenan ta dace da ta yau sai mu dora amma idan mu ba a ce mana e ba ko a'a ba to mu ja mu tsaya idan kuma aka ce karmi to kawai an ba mu labari ne amma ba a da bukatar mami mu koyi da su a cikin haka wannan shine ra'ayi mafi rinjaye shine abin da imamu shafi ya tafi akai Saɓanin abin da jumhuru suke a kai. da haka dai annabi ibrahim da aka ce mai koyi da shi ba ana nufin a komai ba a iya tsukun wannan abin da aka gaya mana kamar yadda ayoyi da yawa sun yi magana akan haka shine dai magana akan tauhidi riko da tauhidi ta Allah tsayawa akan gaskiya ko da duk duniya za ta yi yaki da kai ya zama kai kaɗai ne ka tsaya kan gaskiya to ka tsaya kan haka kai za ka yi nasara domin Ibrahim shi kadai ya kalubalanci duniya kuma shi kadai ya nasara duk lokacin da Ibrahim ya fara da awar tauhidi duk duniya ba musulmi sai shi kadai daga baya matarsa Saratu ta karba daga baya dan uwansa dan uwansa ko dan kanin Saludu ya karba su uku ne kadai mumine a duniya duk duniya duk girmanta amma tare da haka su suka yi nasara Allah ya ce wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul aksari duk suka nufe shi da shari amma su suka yi hasara shi ya nasara don me domin ita gaskiya da kanta take tasiri ba da yawan mabiyanta ba ita gaskiya ko ba ta da mabiyi sai ita kadai to za ta yi nasara ƙarya kuma komin yawan mabiyanta watan wata rana sai ta ji kunya sai ta kaskanta da haka annabi ibrahim ya ba da kyakkyawan misali kuma ya zama abun koyi ta wannan fuska da haka idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum shi da mutanensa suka ce da waɗanda ba su yi imani ba na zamanin su mukan kan babu mu babu ku wa mimma ta'buduna min dunillahi kuma babu mu ba abin kuke bauta koma bayan Allah kafarna bikum mun kafurce muku ai ankarnakum mun yi inkarin abin da kuke akai wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha kuma kiyayya ta bayyana tsakanin mu da ku da gaba abadan har abada an gane ko malai ce bi tahqiqil hamzatayn da tabbatar da alhamza guda biyu alhamza ta baghdha'u da alhamza ta abadan an karanta bi wawan an mai da biyun ta zama wawun a wata kira'ar wa bada bainana wa kumul, adawatu wal wa wabadan ba wal baghda'u abadan ba an gane ko ubangiji ya ce hatta tu'minu billahi wahdahu suka ce har fa sai in kun yi imani da Allah shi kaɗai, to wannan shine abin da zamu koyi da su kai ma idan ka samu kafirai to wannan shine abin da zaka karanta musu sawa'an kafiran ne na gida ne ko na waje danginka ne makusanta ko kuma mani santa ko kuma mutanen ƙasar ku ne ko yan kabilar ku ne ko wanda kuka haɗa gari ɗaya da su ne ka ce da su kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu malamai suka ce abu guda uku ayat ta kunsa abu na farko inna bara'u minkum babu mu babu ku wa mimma ta'buduna min dunillah kaga shine at-tabarri min al-kufr kenan ko at-tabarru'u min ash-shirki wa ahlihi to sannan wa bada na wa wal bayyanar da gaba da kiyayya ga kafirai wannan addini ne kuma abun koyi ne cikin shari'ar annabi ibrahim amma ta wace hanya ake bayyana wa kafiri gaba da kiyayya shine ka daula su fika kai zanga zanga ka zagaya sabon gari da unguwar kafirai kana ba mu ba ku ba haka ake nufi ba cikin mu'amala ta yau da gobe Allah ya koya mana yadda za mu bayyanar wa da kafirai kiyayyen mu ba sai mun sha wahala mun ɗau tutoci mun sa wani nau'i na kaya mun ɗau lasifika muna ta kewaye gari ba ba sai mun yi haka ba hakali wannan salo ne wanda asali daga wajen kafiran aka koya kafirai su ne wanda suke bayyanar da kiyayyarsu ko gaboransu da abu in ba sa so ta hanyar zanga-zanga amma babu zanga-zanga a musulunci ba a taɓa samun wata rana ɗaya da annabi ko sahabbai suka yi zanga-zanga ba ga mutanen makka lokacin da suke zaune a makka a halin kunci ana taka su ana ci musu mutunci ana danne musu haki wannan sai nuna cewa zanga-zanga ba koyarwa musulunci ba ce asali zanga-zanga hanya ce daga cikin hanyoyin da kafirai suka kwansu suka kyankyashe wai dan su rinka nuna ba sa son abu kuma aka yi rashin sa a wasu musulmi suka ɗauki wannan hanyar suke cewa wai su ma suna koyi da haka idan suna so su nuna ba sa son abu ko suna kinsa ko suna adawa da shi ko suna goyon bayansa yana daga cikin hanyoyin da musulunci ya koya mana mu bayyanar da kiyayyen muga ga kafirai na farko kar mu rinka musu sallama sai dai su su rinka mana kar mu rinka fara gaishe su sai dai su su rinka fara gaishe mu la tabda ul yahuda wan nasara bis azala ke kar ku fara wa yahudi da nasara sallama ko da ba sallama ba gaisuwa ta al'ada good morning in dai ba fa cutar da kai za a yi ba misali kana da wani uban gida arne ne a ofis in ka je ofis ba sai ka fara gaishe shi ba shi ya fara gaishe ka to amma idan baka gaishe shi kuma zai cutar da kai to wannan kuma illa an tattaku minhum tuqa sai dai in kuna tsoron za su cutar da ku to sai ai ta baka na baka ta ciki na ciki daya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi inna lanaksharu fi wujuhi aqwamin wa qulubuna tal'anuhum mun kasance in mun ga kafirai da sauri muke fara musu fara'a ne musu yaƙe wanda ya fi kuka ciwo amma a zuciyar mu tsine musu muke domin a zaman makka in muka ce ba za mu gaishe su ba to azabar da za su yi mana sai tafi wacce suke yi mana da haka dan gudun wasu da dan gudun musgunawar da za su yi mana wannan yasa muke gaishe su amma a lokacin da ka san babu wannan matsalar babu wannan matsalar babu wannan barazanar ba wani dalili da zai sa ka je ka fara gaida kafiri an gane ko haka ne in kun haɗu da su a hanya kada ku kauce musu sai dai su su ne sai dai su su kauce muku kaga wannan ma yana daga cikin hanyar da musulunci yace me mu bayyana musu da kiyayyen mu da gaban mu to amma zaka ga musulmi yau sun tsorata sun firgita ba sa cikin hayyacin su ko kuma ma ba tsoron ba firgicin kawai ba a san koyarwar addinin ba zai ce bismillah zo ka wuce wa ya ce maka bismillah ya wuce kai za ka fara wucewa domin wannan shi yake tabbatar da musulunci shine kan kafirci kalimatullahi hiya al-ulya kalimatul ladina kafaru sufula. da haka ko a tafiya a rinka gane haka wannan shi ma sai dai in ka san zai cuce ka shi kila ya ci teba ya ci doya ya yi kato kai ko ga kanan masha Allah lange-lange to in kuka haɗa hanya in an haɗa kafaɗa kai daga nan sai gidan sarkin ɗori kaga me ya zafi sai abu a hankali fadan da yafi karfin ka sai ka mai da shi wasa musulunci bai ce ka jefa kanka abin da ba za ka iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha da ka dai waɗannan hanyoyin da ire-iren su shine hanyoyin da musulunci ya nuna mana yadda zamu bayyanar da gaban mu da kiyayya mu ga kafirai baya daga cikin hanyar bayyanar da gaba da kiyayya ga kafiri in ya zo kuka yi ciniki ka cuce shi wai ai nuna gaba da kiyayya kenan wannan ba haka ake nufi ba wannan in kai kai ka kaskanta shi kuma yanzu ya ɗaukaka a kanka domin maha'inci ko da yaushe a ƙasa yake wanda aka ha'inta kuma shi yake sama baya ba a nufin cewa bayyanar da kiyayya da gaba ga kafirai in sun yi abin da yake na daidai kuma mu kasa cewa sun yi daidai wannan rashin adalci kenan musulunci bai yadda da wannan ba ko kafiri yayi daidai ka ce yayi daidai idan aka samu husuma tsakanin musulmi da kafiri kafirin ne mai gaskiya musulmin ne bai da gaskiya a tabbatar wa da kafiri gaskiyarsa a nuna musulmin bai da gaskiya wannan shine daidai shine adalci da wannan sama da ƙasa suka tsaya to amma yanzu waɗansu sai su ɗauka cewa ba su san ma irin waɗancan abubuwan da aka faɗa ba ko an san su ɗin amma ba za a aikata ba amma idan ya samu ɗan canjin kafiri ya biyo ta nasa sai ya riƙe menene arne ne arni sai aka ce ka zalunce shi sai aka ce ka ci an kai wasa za ka yi hasara ba ƙaramin hasara ba domin ubangiji mai adalci ne in an je lahira duk sallaka duk ka Allah ba zai kalli wannan ba a lokacin da ka cuci kafuri ka zalunce shi sai Allah ya kwata masa haƙƙinsa domin wannan ita ce ka'idar Allah subhanahu wata'ala ta'ala inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifaha wa yuti min ajran azima ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال هبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاصبين ذاك أبنجي مرأة في سلفي بايا ظالمتي ولا يظلم ربك أحدا فذاك wannan shine abin da annabi Ibrahim da mutanensa suka yi kuma ya zama bajinta kuma ya zama abin koyi ga dukkan wanda za su zo a bayansu da haka suka ce kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdahu har fa sai kun yi imani da Allah shi kadai da zarar kafiri ya musulunta yayi imani to shikenan ya zama da shi da musulmi a wajen ka daidai uwa ɗaya uba ɗaya ka mutunta shi ka girmama shi haramun ne a taɓa jinin a jininsa a taɓa dukiyarsa a ci mutuncinsa an gane ko ko da akwai faɗan kabila tsakanin kabilar ka da kabilar sa kai a matsayinka na musulmi ba ruwanka da wannan ya zama ɗan uwanka إنما المؤمنون إخوة al muslimu المسلم kuma wannan sai ya nuna cewa kenan mutum yana iya kasancewa yau kafuri gobe kuma ya zama mai musulmi yau makiyi gobe kuma ya zama mai masoyi domin su ma sun ce ba wai har abada ba suka ce hatta tu'minu billahi wahdahu sai in kun zo kun yi imani da Allah shi kadai da ba ku yi ba shi yasa muke kiyayya da ku yanzu kuma in kun yi shikenan za mu so ku sai Allah ce illa qawla ibrahim li abihi kadai sai maganar da ibrahim ya gaya wa babansa yace la astaghfiranna laka lallai zan roka maka gafara abin da ya faru shine lokacin da annabi ibrahim ya fara da'awar tauhidi mahaifinsa lokacin bai gama fahimtarsa ba shi ma ibrahim bai gama fahimtar ina mahaifinsa ya dosa ba da haka a lokacin mahaifinsa in ya masa mummunar kalma shi kuma sai ya masa kyakkyawar kalma in ya ce la'arjumannaka zan kashe ka da jifa shi kuma sai ya ce salamun alaika Allah ya huci zuciyarka har ma a cikin abin da Ibrahim ya wa mahaifinsa alkawari na rarrashi da kyautata zance ya ce na laka wallahi zan roƙa maka gafara Allah wannan ya zama alkawari Ibrahim ya ci gaba da roƙa wa mahaifinsa gafara Allah ka yafe wa babana Allah ka shiryar da babana Allah kaza Allah kaza domin ya ce wa li abi innahu kana min ad-dallin Allah ka gafarta wa babana tabbas yana cikin batattu to amma da tafiya ta yi tafiya hujjoji suka tabbata mahaifin ya ga gaskiya ya ƙi bi ta kai ma har ta kai ya mutu akan bata to kaga yanzu ta bayyana cewa baya nufin shirya ta tabbata cewa batar ya zaɓa gashi ma har akan ta ya mutu to a kan wannan lokaci sai Allah madaukakin sarki ce ba za a koyi da Ibrahim a iya wannan abun ba waɗansu malamai sun ce kafin mahaifin ya mutu ne Ibrahim ya yi wannan da ya mutu shi ma ya daina kenan idan kana da wa ko kani ko uba ko uwa ko kaka batacce za ka yi ta masa addu'a Allah ka shiri babana Allah ka shiri yayana babata kakana amma idan ya bata har batar ta kai ga ya mutu akan bata ka ne masa addu'a daman kana hadawa da wa'azi in ya kai har ya mutu akan haka to kuma ba maganar roƙa masa gafara shine Allah madaukakin sarki cewa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu shi kansa alƙawarin da ya yi na cewa zai roƙa babansa gafara na wani dan lokaci ne amma yayin da ta bayyana ga Ibrahim cewa mahaifinsa fa makiyin Allah ne fafir tabarra aminu sai Ibrahim yau mahaifinsa ta waye inna Ibrahim la haliman awahum munib waɗansu malamai suka ce a Ibrahim ya ci gaba da roƙon gafara har mahaifin nasa ya mutu kafin Allah ya tsawatar masa kafin Allah ya hana shi domin a lokacin bai san cewa roƙawa wanda ya mutu akan bata gafara laifi ne a wajen Allah ba to da haka daga baya da Allah ya hana shi shikenan shi ma sai ya daina wanda suka faɗi wannan magana suka kafa hujja da aya makociyar wacce muka faɗa ɗazu cikin suratul tauba ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai kamata ba ga annabi ko wani mumini daga cikin muminai ya roƙa wani kafiri daga cikin kafirai makusantansa ko ma santansa gafarar Allah bayan ya tabbatar da cewa sun mutu akan bata sun mutu akan kafirci shi kansa Ibrahim da ya haka yayi ne kafin a kai ga mahaifinsa ya rasu da kuma mahaifinsa ya rasu ya tabbata cewa akan bata ya rasu akan shirka ya rasu to shi ma sai ya daina roƙa masa gafara da haka ya kuma mu fahimci wannan kuma mu gane wannan ka'idar a wajen Allah subhanahu wa ubangiji ya yarda a roƙe shi amma akwai abubuwan da ba a roƙon Allah shi yasa duk inda Allah ya ce a roƙe shi sai ya ce kar a yi masa ta'addanci domin cikin addu'a akwai ta'addanci ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin ubangiji subhanahu wataala ya hana ta'addanci wala ta'tadu ta'addanci a cikin addu'a malamai suka ce na daga ciki yin addu'ar da Allah ya ce ba a yi wanda wannan tana daga cikin ire-iren su babanka ya mutu akan bata kakanka ya mutu akan bata batan nan tabbas zahiri fafur ka sani ta bayyana gare shi bata ce shirka ce hada Allah da wani ne kuma ka zo kana cewa Allah ya gafarta masa yanzu Allah kake wa tsagiranci kenan ya ce karka yi kuma kana yi amma idan batan nan bai kai ya shirka ba wani aiki ne na sako ko ma bayan shirka babu laifi har mutum ya mutu a rinka cewa Allah ya gafarta masa yo waye ma wanda zai mutu bai da wani laifi a kansa babu shi amma laifin in bai kai shirka ba to sai a roƙa wa mutum gafara Allah ya gafarta masa amma idan ya kai shirka to wannan ba a roƙa wa mutum gafara a wajen Allah cewa ya gafarta masa shi yasa wata rana kamar da Imam Ahmad dan Hanbali ya rawaito wani sahabi ya tsaya ya ne wa babansa addu'a Allah ya gafarta masa alhalin baban nasa mushriki ne ya mutu akan shirka sai sayyidina Ali dan Abi Talib yake ce da shi ya kake roƙawa babanka gafara alhalin kasancewa ya mutu akan shirka sharaf sai wannan sahabi ya ce amasta gafara Ibrahim li abihi yo Ibrahim ma ba ya roƙawa babansa gafara ba sayyidina Ali sai ya ja bakin ya shiru bai ce komai ba ya je gaya wa annabi ga abin da na gaba ne yana yi kuma ga abin na ce masa shi kuma ga amsar da ya bani sakamakon haka ne sai wannan aya ta sauka ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موئده وعدا اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرع منه ان ابراهيم لاواه حليم to sannan Allah yake mana wannan abin da Ibrahim yayi karmi koyi da shi a cikin sa shine illa qaula Ibrahim li abi sai dai maganar da Ibrahim ya gaya wa babansa la astaghfiranna laka cewa zan roƙa maka gafara Allah na rantse maka da Allah to tunda mun ce Ibrahim ɗayan biyu ne ya roƙa masa gafara kafin ya mutu a wani ƙaulin ya ci gaba da roƙa masa gafara har bayan ya mutu to da Allah ya ce mana karmi koyi da Ibrahim a cikin duka roƙon gafaran ne ko ku a cikin kafin a mutu ne ko a cikin bayan an mutu malamai suka ce a cikin duka ne domin shi abu idan yana da harshen damo kuma Allah ya hana to ka bar shi duka shine zaman lafiya domin in ka bar ɗaya ka riƙe ɗaya to baka kubuta daga shubuha ba ta yi wanda ka kama ɗin shi ma yana cikin wanda aka hana ɗin da haka wannan ya nuna cewa matukar mutum mushriki ne ko da rai ko bayan rai ba a cewa Allah ya ji kansa amma dan ba a cewa Allah ya ji kansa yana nuna ba a yi masa kuma kowace iriyar addu'a a'a ana yi masa addu'a ta Allah ya shirye ka Allah ya datar da kai Allah ya sa ka gane in bai da lafiya a ce Allah ya baka lafiya wannan ma duk addu'o'i ne amma wacce ba a yi shine Allah ya ji kanka in dai mutum arne ne in dai mutum mushriki ne kuma komi alakar ka da shi ko da shi ya haife ka da haka Allah yake illa qawla ibrahim li abi sai dai fadin ibrahim da yace ga babansa la astaghfiranna lak to anan ba za ku koyi da shi ba mala yace mustasna min al uswa wannan kan an togace shi daga cikin abun koyi ai laysa lakum ta'assi bihi abun nufi ba ku da abun koyi gare shi cikin haka fi zalika cikin haka bi an tastaghfiru lil kufari ta yadda za ku rinka roƙa wa kafirai gafara Allah madaukakin sarki bai ba da wannan izini ba bai bude wannan kofa ba ko Ibrahim da yawan nan ubangiji ya ce kar ai koyi da shi a cikin haka da haka duk wanda yayi ya sani cewa ya saba wa Allah kuma ya ketare iyakar ubangiji subhanahu ta'ala. da haka tun daga nan dukkan wani sahabi da babansa ya mutu akan kafurci, ba sa cewa Allah ya ji kan iyayenmu ko annabawa da suka gabata cikin addu'o'insu in za su roƙa wa iyayensu sai sun ce da muminai annabi nuhu sai ce rabbi gifirli wali walidayya wali man da kala baitiya sai ce me muminan annabi ibrahim ya yace rabbi gifilli wali walidayya wali lil mu'minina yawma yaqumul hisab Allah ka ji kaina da iyaye na muminai har zuwa ranar sakamako ma'ana sharadin za a roki gafara to wannan kam sai da imani wanda za a rokawa da kuma wanda zai roka amma sabanin haka to wannan kuma ta'addanci ne a cikin addu'a da haka zaka ga hatta malaman hadisi suka dauki wannan ka'ida duk lokacin da kake karatun hadisi sai ka ji an kira sunan sahabi da shi da babansa amma sai aka ce radiyallahu anhu to ya nuna shi kadai ne ya imani baban bai yi imani ba ka bibiyi littattafan hadisai zaka ga haka amma idan ka ji an kira sahabi an ce wani an wani sai aka ce radiyallahu anhu ma to da shi da baban din musulmai ne domin in ba musulmi ba ba wanda Allah zai yarda da shi innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa sai ce zalika ma'ana sai wanda ya imani shi Allah ya yarda da shi wanda bai imani ba kuma Allah bai yarda da shi ba domin Allah bai yarda da aikinsa ba wanda shine kafirci ya ce wala yarda li ibadihi al-kufra wama amliku laka min Allah min shay kuma Ibrahim yace da babansa ba ni da abin da zan iya tsina na maka a wajen Allah da dai ai min azabihi wa sawabihi ba ni da damar in sa Allah ya maka azaba kuma ba ni da damar in sa Allah ya baka lada annabawa ba su da damar su ce Allah yi wa wani azaba ko Allah yi wa ba wa wani lada aikin ka ke sa Allah ya baka lada ko kuma rashin sa ya maka azaba su kuma annabawa gini akan wannan aikin naka suke maka addu'a duk wanda ka ji annabi ya ce Allah ya yi wa wani kaza kaza na albarka to yayi aikin alkhairi Allah ya yi wa wani kaza kaza na azaba to yayi sharri asali lada ko ukuba ana gina shi ne akan aikin mutum amma ba akan addu'a ba domin inda addu'a ce take sa a bada lada ko ya azaba addu'ar annabawa girmanta da ƙarfinta ya kai Allah ya yi ko kar ya yi amma ba a kanta Allah ya gina shari'arsa ta lada ko azaba ba ina fatan fahimci wannan shi yasa za ku ga annabawa sukan ce da makusantansu ku yi aiki da aiki ne ake ba da lada ake tsare mutum daga azaba kar ku dogara da cewa kuna da wani da wani wanda zai muku addu'a addu'a ba ta da tasiri in babu aiki manzo Allah haka ya gaya wa Nana Fatima haka ya gaya wa Abbas dan Abdul Muttalib haka ya gaya wa Safiya bintu Abdul Muttalib yace fa inni la ugni ankum min Allah shay'a to haka nan ga Ibrahim yace da mahaifinsa wa ma amliku laka min Allah min shay'a ka sani ni ba zan iya tsina na maka komai a wajen Allah ba kar a zo ranar lahira baka yi aiki ba in za a yi huta da kai ka ce ai ɗana shi ne Ibrahim Allah ba zai saurare ka ba ba ruwansa da wannan man a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu kuma inda a ce wani na tsayawa wani ko bai yi aiki ba da Nuhu da Lutu sun tsayawa matansu da Nuhu ya tsayawa ɗansa da Ibrahim ya tsaya wa babansa da Asiya matar Fir'auna ta tsaya wa mijinta amma duk waɗannan ca suke babu mu babu ko in ba ku yi aiki ba annabi nuhu bayan yawa Allah magiya akan ɗansa inna bani min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta hakamul hakimin Allah yace innahu laysa min ahli min ahlika innahu amalun ghayru salihin fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin sai nuhu yace rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm to Allah tunda na gano ina neman ka tsare ni kada in sake roƙonka abin da bani da sani a kansa to haka nan Nuhu da Lutu Allah ya ce kana ta tata abdaini min ibadina salihaini matan su baki daya sun kasance a karkashin su tsawon rayuwarsu ta duniya amma a lahira falam yugniya anhuma min Allah shay'a za su tsina na musu komai a wajen Allah ba haka matan fir'auna ta ce wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi adh daka wa ma amliku laka min Allah min shay mala yace kuniya bihi an annahu la yamliku lahu ghayra al-istighfari ko kanna bihi yayi masa alkunya ne da hakan an annahu gaburan cewa shi la yamliku lahu ghayra al-istighfari ba zai iya tsinana masa komai ba sai dai ya roƙa masa gafara inda a ce roƙon gafaran ma ya halatta da ka fa huwa mabniyun alaihi wannan mabnan alaihi mustasna min haythu al-murad minhu wannan ma yana daga cikin abin da aka tokace tokace cewa ba za a yi koyi da Ibrahim a cikin sa ba min haythu al minhu in ka kalli manufar abin da abin ya kunsa wa in kana min haythu zahiri duk da cewa a zahiri mimma yuta'assa fihi yana daga cikin abin da za a iya yin koyi da shi amma dai a qur'anance yana daga cikin abin da duk Allah ya tarkace yace kar ai koyi da Ibrahim a ciki kila wani ya iya cewa to kawai ma fadar in cewa baban nawa wanda ba akan gaskiya yake ba cewa ba zan tsina na ma komai ba shi ma ba zan faɗa ba a'a wannan a zahiri zaka iya faɗa amma dai a qur'anance a nan yana daga cikin jerin abin da Allah duk ya tarkata yake kar ai koyi da Ibrahim a ciki domin da yace illa qaula ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min allahi min shay duk wannan yana cikin abin da kar ai koyi da Ibrahim a ciki amma ko shakka babu malamai suka ce ba laifi bane dan kaga wani dan uwanka yana yin ba daidai ba ka ce wani ka ji tsoron Allah ka gyara aiki amma ka sani ni fa bazan iya tsina nama komai a wajen Allah ba ita kalmar ni bazan iya tsina nama komai a wajen Allah ba in ka faɗa wa wani ba laifi ba manzo Allah ma ya faɗi ta ga danginsa kamar yadda muka faɗa a baya amma dai anan tana daga cikin abin da Allah yake kar ai koyi da Ibrahim a ciki malamai suka ce abin da yasa saboda duk an tarkato abin ne baki sa an masa ɗiban shara domin lokacin da zaka zubar da shara in ka nannaɗo ta to ba a rasa ɗan wani abu mai kyau a ciki amma duba zuwa ga cewa shara ce masu hankali ba za su je suna tona-tona don su fito da waɗannan abubuwan masu kyau ba misali lokacin da mutum ya ci naman kaza ya kakkarya ya tauna kashi ai ba a rasa wata 'yar tsoka 'yan dai wanda ba a rasa ba wanda suka mammakale a jikin kashi to shikenan sai aka tarkato aka nado sai aka zo aka zubar a bola sai a ganka da hankalinka da natsuwarka ka zo kana buɗewa menene sai ka ce dan naman nan na jikin kashi nake so in dan fuffutar ai shi ba laifi bane mai hankali zai wannan me yasa to ba za ka yi ba saboda ya shiga cikin shara to da ka ita kalmar wa ma amliku laka min Allah bin shay duk da mai kyau ce amma ta shigo cikin sharar la astaghfiranna laka wa ma amliku laka min Allah bin shay da ka shi yasa Allah madaukakin sarki ya dunkule su baki ɗaya tunda dukkanin su magana Ibrahim din ne yayar tare da cewa akwai ita iya wannan din wacce ita ba laifi in an fade ta da ka shine malai yake cewa tana daga cikin abin da aka togace tare da cewa ita din in an yi koyi da shi a cikinta ba a laifi ba domin an samu ta wata fuskar manzo Allah ya kwatanta irin wannan kuma ba laifi bane dan wani mumini ya gaya wani makusancinsa irin haka dan ya nuna masa cewa dai ya dage yayi aikin kirki ba mai iya amfana da kai komai a wajen Allah in baka tsaya ka bi shi ba da haka malai ce qul fa man yamliku lakum minallahi shay'an shi yasa ma a wani waje Allah yake da manzansa ka gaya wa mutanenka wannan qul ka ce da su fa man yamliku lakum min Allah shay'an in arada bikum su'an aw arada bikum rahman rahma waye zai tsina na muku wani abu a wajen Allah in ya nufe ku da mummuna ko ya nufe ku da kyakkyawa ma'ana kaga kenan ita wannan kalmar ana iya faɗanta amma istighfari ga wanda ya mutu akan kafirci wannan ba a yi ko ma bai mutum ba matukar yana cikin shirkarsa da kafircinsa to wannan ba a yi domin Allah ya hana bala yace wastighfaruhu hulahu roƙon gafarar da Ibrahim ya ga mahaifinsa kabla an ya tabayyana lahu annahu aduwwul lillahi ya faru ne kafin ta bayyana ga Ibrahim cewa mahaifinsa makiyin Allah ne kama zakara lahu fi bara'a kamar yadda ubangiji ya ambata game da sha'anin Ibrahim din fi bara'a cikin suratul tauba amma kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyahu zuwa karshe to anan game da abihi abihi babansa babansa da muke ta faɗa akwai waɗanda suke ta karkarewa akan cewa ba mahaifinsa ne wanda ya haife shi a cikinsa ba ko ma dai me zaka faɗa ubangiji ya ce mahaifinsa ya ce babansa ba shi kenan ba kaddara cewa ubansa ne na riko uban riko ba uba ba ne kaddara cewa wan babansa ne ko kanin babansa kanin uba ko wan uba ba uba ba ne menene na tada jijiyar wuya ba babansa bane ba babansa bane in ya kasance babansa ne kana jin Allah zai yi shayin ya faɗi gaskiya akan kowa ne akwai waɗanda suke dagewa su ce ai baban ibrahim da ake ta faɗa a qur'ani ai ba babansa ne wanda ya haife shi ba qur'ani yayi ta cewa abihi abihi abihi to amma akwai inda qur'ani ya faɗi suna ƙwaya ɗaya azara wanda kuma tabbas azara mahaifin sunan mahaifin ibrahim ne amma sai ai ta tawili ai azara sunan gunkin da baban yake bautawa kenan to kuma sai ai ta tawili yau mana da ukulla unasin bi imamihim ga ai daman a lahira Allah ba zai kira mutane da sunan su ɗaiɗai ba musamman kafirai kudin gora Allah zai rinka musu yana kiransu da sunan gumakansu idan za a kira masu bautan lata a madadin a kira sunayensu sai a ce ya ashabal lat idan za a kira masu bautan uzza ya ashabal uzza ya ashaba manat ya ashaba kaza haka za a rinka kiran kafirai na nad'u kullu unasin bi imami suka ce wai irin wannan shari'ar Allah ya tabbaka wa baban Ibrahim tun daga duniya da haka azar da ya faɗa ba sunansa ba ne na yanka wai sunan gunkinsa ne wasu ce a turan sunansa shalaka sunansa taraha sunansa kaza fama za ba al-haqqi illa dalal daga kin gaskiya sai bata fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad tadaw wa in tawallaw fa inna ma hum shiqaq da sun hutar da kansu sun dauki wannan sunan da qur'ani ya faɗa ga sunan mahaifinsa da sun huta amma da suka ki daukan wannan sai suka rarrabu wasu ce kaza ne wasu ce kaza ne wasu ce kaza ba ce da kin gaskiya sai bata da haka abin da yasa qur'ani ya fi nanata kalmar abihi abihi abihi saboda kazantar sunan ma bai kai a rinka ambatansa a qur'ani ba saboda me shi bai bi Allah ba idan ka bi Allah sunanka sai ya kima amma idan ka ki bin Allah sunanka ma sai ya wulakanta ba ma kai kanka ba duk abin da ya dangance ka sai ya wulakanta wannan shine abin da yasa Allah ya ki ambatan sunan mahaifin Ibrahim sau da dama a qur'ani sai a waje daya وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين تندق ننبأ ساكا ميمة سونا سبا سيدي أتتوى أبيه أبيه أبيه إن كان نيمان كجيش سيكا كوما تشين سورة المائدة شيني آذر وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين rabbana ya ubangijin mu alaika tawakkalna gare ka muka dogara to wannan kan baya daga cikin abin da ba za a yi koyi da Ibrahim ba an gama da togaciyar abin da ba za a yi koyi da Ibrahim ba a ciki amma wannan yana daga cikin abin da Ibrahim ya faɗa da shi da mutanensa kuma magana ce mai kyau a iya koyi da su a cikin ta suna cewa rabbana ya ubangijin mu alaika tawakkalna gare ka muka dogara ubangiji kuma ya ce wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa alallahi falyatawakkalul mutawakkilun wa ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allah baligu amrihi daka suna cewa rabbana ya ubangijinmu tawassuli da rububiyya alaika tawakkalna gare ka muka dogara wa ilaika anabna gare ka muke komawa wa ilaika almasiru domin makoma lahira gare ka take mala yace min maqulil min khalid wannan din yana daga cikin maganganun annabi ibrahim wa man da waɗanda suke tare da shi ai suka faɗi wannan rabbana anabna wa sannan rabbana ya ubangijin mu la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru kar ka samu mu zama fitina ga waɗanda suka kafarta ai zahiruhum alaina ta yadda zaka ba su nasara akan mu fa yadhunnu har ta kai suna zaton annahum alal haqqi cewa su ke kan gaskiya domin sau da dama shi kafiri idan ya ga ya samu wata ribar duniya sai ya daɗa rutuwa ya ji cewa abin da yake na kafirci daidai ne da a ce ba akan daidai nake ba ya Allah zai bani kuɗi ya Allah zai bani lafiya ya Allah zai bani kaza wannan mummunan tunani ne na kafiri da mai aikin sako وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقنا إليه haka kafirai suke cewa muminai inda a ce waɗannan muminan su ne na gaske su Allah yake so da ba su fi mu jari ba da ba su fi mu lafiyar jiki ba da ba su fi mu connection ba a duniya da ba su fi mu kaza da kaza ba to amma wannan ba ka'idar Allah bace ba ya so da dama wanda Allah yake so sai ya matsa masa a duniya kai da baya so kuma sai ya baka manzo Allah yake law duniya ta ta'dilu inda Allah janaha ba'uda ma saka kafiran minha sharbata ma duniya ba abu ce mai kima mai daraja a wajen Allah ba shi yasa ya watsar da ita kamar kai ne ka je ka watsar da abu a bola duk wanda ya ga dama ma ya je ya dauka kai ba ruwanka to haka Allah ya wa duniya ya watsi da ita ya zubar da ita me so ya je ya dauka wanda ya fika kokari da kwazo sai ya fika samu amma wannan baya nuna cewa dan ka samu kai Allah yake so da duniyar abu ce mai kima mai daraja a wajen Allah da kafiri bai isa ya sha ruwa ba makwarwa ɗaya a cikinta to amma duniya kimata da ta a wajen Allah ba ta kai ya fiffiken sauro ƙwaya ɗaya ba da kar karka taɓa tsammanin dan kana wani barna ko kana wani sako kuma kana samun kuɗi wannan yana nuna Allah ya yarda da kai a'a Allah ya ce sanastadrijuhum min haythu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaydi matin ayasabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun ذرني ومن خلقت وهيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومحدت له تمهيدا ثم يطمع عن عزيز كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا Allah ya ce tsammanin su wai kuɗin da muke tara musu da 'ya'yan da muke ba su da ɗaukakar duniya da muke ba su wannan yana nuna muna san su ne talala muke musu mai kamar sake muna ba su duk abin da za su samu ne na rabon lahira su cinye a duniya ta yadda in an je lahira ba za su samu rabo ko daidai da na filin gashi ba ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun wa yawma yuradu allazina kafaru ala an-nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya idan aka je lahira kafirai za su ga ana ba muminai lada ana kaza sai su zo su ma su ce ina namu ai kun cinye naku a duniya wannan lafiyar da jarin da kaza da kaza da kuka yi ta fantamawa ai aljanna ku kenan kuka cinye a duniya fal yawma la tujzauna fal yawma tujzauna azabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al haqq wa bima kuntum tafsukun to da ka musulmi suna roƙon Allah kada ka sa mu zama sanadin da kafirai za su fitini da mu shine ta hanyar idan suka ga sun samu wata ɗaukaka mu kuma mun ɗan samu wani cima baya ko koma baya a duniya su rinka jin cewa yo ai wannan yana nuna su akan daidai suke to kaga in haka ta faru kenan mu kamar mun zama mu ne sanadiyar me batan su a wani fassara daga cikin fassarorin da malamai suka yi wa aya shine mala yace an tubhiruhum an tubhiruhum alaina tubhiruhum alaina ka ɗaukaka su akan mu fa yazunnu har suke zaton annahum alal haqi cewa su akan gaskiya suke fa yaftunu a sakamakon haka su fitintunu ai ta zahabu uquluhum hankulan su su tafi bina gabaran kallon mu da ɗaukan izina ta tare da mu waghfir lana rabbana ya ubangijin mu ka gafarta mana innaka antal azizul hakim lalle kai ne al azizu mabwayi al hakim kuma mai hikima fi mulkika wa sun'ika cikin mulkin ka da kuma aikin ka sai Allah ya ce ni لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن Allah ya ce laqad tabbas kana lakum ya kasance gare ku ya ummata Muhammad ya ku al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malai ce jawabu qasmin muqaddar wannan a matsayin amsar wata rantsuwa ce a bakaddarawa an gane ko domin duk inda ka ga laqad to asali wallahi kadni ne to amma sai a shafe wawul qasmi din da kuma ismul jalala al maqsumu bihi sai a kawo lamun sai ta wakilce su ai laqad bi ma'ana wallahi qad kana lakum uswatun hasana ubangiji ya rantse yace tabbas abun koyi ya kasance a gare ku fihim game da shi Ibrahim da kuma waɗanda suka yi imani tare da shi amma fa da sharadi liman kana yarjullah sai ga wanda yake son gamuwa da Allah lami lafiya wal yawmal akhir kuma yake so ya je lahira lami lafiya mala ayya kafu ma wanda yake tsoron waɗannan abubuwan guda biyu yake tsoron Allah kuma yake tsoron abin da zai je tarar a ranar lahira na mummunan aiki idan ya aikata malamai sukan fassara raja'u a wani lokaci da alkhawfu waɗansu su fassara raja'u da ma'anar sa tsammani domin damun wannan shine asalin ma'anar raja a mafi rinjaye a wajen larabawa sukan ce attamanni da kuma arraja ko attaraji attamanni fatan samun abin da zai faru nan gaba at-taraji fatan samun abin da ya wuce ya dawo an gane ko har akwai hurufut tamanni da hurufut taraji irin su a la Allah to amma a wani lokaci suka ce kalmar arraja'u tana zuwa bi ma'ana al-khawf wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana ay la yakhafuna liqa'ana liman kana yarju Allah ay an gane ko da waɗansu malamai sukan fassara raja'u da al da haka Allah ya ce sharaɗi ga wanda yake koyi da mutanen kwarai? ko duk wanda yake koyi da mutanen kwarai to zaka tarar cewa lallai yana tsoron Allah ne lallai kuma yana tsoron gamuwar ranar lahira ne amma wanda baya tuna waɗannan abubuwa guda biyu ba za ka same shi ya damu da ga mutanen kwarai ba ballantana har ya kwaikwayi abin da suke yi kamar yadda a wajen koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma Allah ya faɗi wannan sharaɗin لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سيتي لمن كان يرجو الله wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera da ya ɗan uwa tsoron Allah ya zama wajibi kuma yana daga cikin hanyar da take nuna wane yana tsoron Allah kullum ya rinka kwaikwayon na gabansa waɗanda suka shuɗe ta fuskar ayyukan alkhairi ya rinka kwatantawa ka rinka kallon rayuwar annabi kana kwaikwayo rayuwar iyalansa kana kwaikwayo rayuwar sahabbansa kana kwaikwayo rayuwar shugabannin addini malaman mazhabobi irin yadda suka yi taka tsantsan a wannan duniya irin yadda suka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala har suka yi kaura ka rinka kwaikwayon wannan wannan ya nuna cewa kana tsoron Allah ya nuna cewa kana tuna cewa akwai ranar lahira to amma wanda ba haka ba za ka samu rayuwarsa kuma kishiyar haka take da haka Allah ya ce laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir lalle hakika abun koyi ya tabbata gare ku game da su Ibrahim da wanda suka yi imani tare da shi cikin abin da aka gaya muku amma fa sai ga wanda yake tsoron Allah kuma yake tsoron lahira abin nufi abin ba tilas bane in kaga dama yi in baka yi ba kanka in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha wa man yatawalla duk wanda ya juya baya an ta'assi bi ibrahima yake koyi da annabi ibrahim wa ummatihi yake koyi da al'ummarsa bi an yi walil kuffara yake jibintar al'amarin kafirai fa inna allaha to ya sani lallai shi allah huwal ganiyyu shine cikakken mawadaci an khalqihi gabaran dukkan wani abu da halittarsa za su yi da Allah ya ce ka yi ba wai dai in kai yi za ka amfanar da shi ba ba kuma wai in ka ƙi za cutar da shi ba ne ba in ka yi kanka kaiwa in ka kuma kanka ka cuta da haka wa man ya tawalla wanda ya juya baya ya ki bin umarni ya kiye koyi fa inna Allah huwal ganiyyu ya sani cewa Allah shine cikakken mawadaci alhamidu kuma mai godiya ga wanda suka yi masa da'a ta hanyar ba su kyakkyawan sakamako ai alhamidu ai alhamidu kenan fa'ilu bi ma'anar fa'il li ahli ta'ati an gane ko malai ce kuma bashara Allahu almu'minina bi anna al'adawata bainahum wa bainal kufari mu'aqqata sai kuma Allah zai rarrashi mu'minai tare da yi musu albishir kan cewa su sani gabar su fa tsakanin da kafirai ba ta dindindin ba ce ta ɗan wani lokaci ce sai Allah ya ce عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم المودة والله قدير والله غفور رحيم الله يتي أصلاه تبس يا كسنت الله kalmar asa malamai suka ce in ta Allah ce to litta akid tana nufin tabbas abu zai faru amma idan wani ne yace asa an afa alalaka kaza to kila wa qala bi probability ta yi yayi ta yi ba zai yi ba amma shi idan Allah ya ce asallahu an yaj'ala bai to tabbas Allah zai yi kamar yadda ya ce a asa rabbukum an yarhamakum tabbas ubangijinku zai ji kanku da aka ku sa rai kawai kuma kuma ku ba hanyar samun gafara kuma ku yi ayyukan da in an yi din ake samun gafara kawai shi ya rage amma ba za ka ce ba tayu Allah ya ji kanku to tayu kenan ba zai ji ba wanda kuma ba haka bane ba da ka asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda tabbas ku sani kirs ya rage Allah ya sanya tsakaninku da tsakanin waɗanda kuke gaba da su minhum daga cikin kafiran makka mawaddatan a samu soyayya da ƙaunar juna wanda kuma wannan ya faru da yawa waɗanda da makiyan annabi ne daga baya suka zo suka zama masoyansa irin su abu sufiyanu sarkin makka irin su khalid dan walid irin su ga sunan ga sunan manya-manyan mutanen makka wanda da farko da aka bayyana da da'awan musulunci sun yi adawa amma daga baya kuma adawa ta rikide ta dawo ta zama mai soyayya hindu matar abu sufyan kamar yadda imamul bukhari ya rawaito ta zo ta samu annabi lokacin da za ta musulunta take gaya masa halin da ta kasance kafin ta musulunta da kuma halin da take akai yau bayan ta musulunta tace ya rasulullah wallahi ma kana fi makkata ahlu khiba'in ahabbu ilayya min an yazillu min ahli khiba'ika ولكن اليوم ما كان على ظهرها أهل ahabbu ilayya min an ya'izzu min ahli khiba'ika tace wallahi ajiya ya ma'aikin Allah a duk garin Makka ba gidan da nake so in ga sun wulakanta su kaskanta sama da gidanka amma a yau a duk duniya ba gidan da nake so in ga ya ɗaukaka yayi farin ciki yayi annashuwa irin gidanka ba shine asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina hadaytum minhum mawadda ba da haka wannan ka'idar Allah kenan shi yasa sau da dama idan kafirai suka cutar da annabi suka cutar da shi in ya daga hannu zai musu mummuna addu'a sai Allah ya hana shi me hikima saboda Allah ya san gobe za su canja domin shi Allah ya san gaibo ya san me zai faru gobe da jibe kuma duk zukatan bayi a hannunsa suke shi yake juya kiyayya ya mai da ita soyayya ko ya juya soyayya ya mai da ita me kiyayya da haka asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina alaykum minhum mawadda to anan malamai suka ce wannan alkawarin da Allah ya ce zai yayi ko bai ba a misalance yayi amma a qur'anance ma kuma yayi domin ubangiji madaukakin sarki yake gaya wa sahabbai واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ku بنعمته إخوانا كتن ku فألا غريكو ya مكياني ya maida ميدكو soya da ba a ga maciji yanzu kuma aka zo aka ɗinki aka zama uwa ɗaya uba ɗaya a wata hari ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim ka Allah ya cika wannan alƙawarin asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaytum minhum mawadda wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim daga nan malamai suka ce kada ka taba daukan wani masoyi cewa zai dawwama a masoyi kuma kada ka taba daukar wani maki cewa zai dawwama a maki amma fa ba irin abin da 'yan siyasa suke faɗa ba ba masoyin dindindin ba makiyin dindindin ba irin wannan nake nufi ba amma dai a ka'idar rayuwa da ka'ida ta shari'ar Allah ba mutumin da zaka ce yau wani masoyina ne kuma har abada muna soyayya za ta iya canjawa ba wani mutumin da zaka ce yau wani makiyina ne kuma har abada muna kiyayya za ta iya canjawa shi yasa hadisi ya tabbata mawqufan wa marfu'an daga Ali ibn Abi Talib yace manzo Allah ya ce ahib habibaka haun ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma in zaka so masoyinka ka so shi sai sa wata ran zai zama makiyinka in zaka zaka ki makiyi shi wata ran zai iya zama wa wannan ita ce ka'idar Allah domin Allah yana iya cancanta zukata yau ko masoya a zamani suna cewa so tsuntsu ko to kaga tsuntsu baya zama a bishiya daya yau yana kan waccan gobe sai ya tashi ya koma waccan yaso da dama wacce take yar bora gobe ta zama yar mowa yaso da dama wacce take yar mowa gobe ta zama yar bora zaka ya ke uwar gida in ke ce yar mowa kar ki dauka zaki dawwama kina mowanci ya ke amarya in ke ce mowa kar ki dauka zaki dawwama yau da dama mai doki yana komawa kuturi daka wannan ka'ida ce mai kyau mun rike ta a rayuwa za ta yi mana amfani wallahu qadirun Allah cikakken mai iko ne ala zalika bisa ga haka wa fa alahu haqiqa ya aiwatar da haka ba da fati makka bayan fatu makka wallahu ghafurun lallai Allah mai gafara ne alama salafu bisa ga abin da ya shude rahimun kuma mai jin kai ne bihim ga bayansa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu al'ada wanda muka yi kuskure Allah ya mana assalamu alaikum wa rahmatullah akwai tambayoyi amma ba mu da lokacin amsa tambayoyi saboda karatu ya ja mana lokaci mai yawa kawai dai a ƙarshe kamar yadda aka sani wannan karatun na saudi ne a wata sati mai zuwa babu sai kuma Allah ya kai mu sati na sama ma'ana lahadi ta biyu mai zuwa sannan za mu sake haɗuwa insha Allah karatun dala shi ma insha Allah za mu koma ranar talata wannan talata mai zuwa jibi kenan akwai karatun muktasar sirar nabawiyya wanda shi ma sau ɗaiɗai da ake yi a wata a ƙofar ruwa masallacin abu zar gifari layin aisha blog yanzu mun mai da shi sau biyu a wata litinin ɗin da ya wuce da za a yi amma ruwa ya hana da haka gobe insha Allah za mu yi wannan shine iya sakon da muke da shi masu tambayoyi sai su hakuri sai Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik